Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A bidiyon da gabata mun yi bayanin yadda za ku gano cewa shin ana bibiyar ku a wayoyin ku na sadarwa ko kuma a'a ba a bibiyar ku. Ina fata masu kallon mu ko masu sauraron mu idan ba su manta ba cewar ko kuma idan idan ba manta ba mun yi bayanin hakan ko kuma wanda bai samu damar gani ba to zai iya duba wannan channel din namu insha Allah zai duba to a yanzu a bayanin mu da muka mun tsaya inda shin za ka gano cewar ana bibiyar kiranka ko ba a to in Allah yadda a wannan karo za mu yi bayanin cewa shin idan ana bibiyar layin naka ta yaya za ka samu ka blocking ko kuma ka cire wa'annan nambobin da suke bibiyar ka a wayanka na sadarwa insha Allah yan uwa za da kun fahimci haka sai ku danna wurin kiran ku sai ku yi kokarin danna star ko kuma ku danna hash ku ƙara danna hash sai ku danna 00 sai 2 sai hash again sai ku danna calling yan uwa alhamdulillah da zarar ga wannan message call forwarding ereza was successfully ma'ana wato duk wani call forwarding da nambar ka duk wasu nambobi da aka yi attaching ɗinsu da layin ka suke bibiyar ka to insha Allah in ka danna wannan code din ya cire wa salam ku biyo mu a wani sabon bidiyon namu insha Allah wa alaikum salam